Hassanu bin Sabit ya ce duniya bata ta taɓa yin rashi ba kamar rasuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce kuma har duniya ta gama yayi har abada ba za a kuma samun rashi mai daraja irin rasuwa annabi sallallahu Alaihi wasallam ba. Idan ka wadatu da ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama to duk duniya ba wanda zai ce baya yi da kai ka lalace. Allah bai taɓa barin mai bin manzon Allah sallama ɗa'a ga annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi asara ba. ta me kana da annabi sallallahu alaihi wasallama ka tsaya